Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa a gane kuma kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma BOA Hausa barkamu da asubahin ranar Litinin 22 ga watan Yuli. Ibrahim kalamasi Garba ne da Baba yaku Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To Ibrahim wani jigo a jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ya ce Robert Mueller zai bada muhimmiyar shaida da za ta kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump. ranar amurka kuma za ta matsa wa pakistan lamba taimaka wa ci gaban tattaunawa zaman lafiya afghanistan idan shugabannin kasashen biyu sun haɗu a yau litinin a fadar white house a wani yunkurin karfafa hulɗin kasashen kana birtaniya kuma na shirin azawa iran takunkumi ta kuma kira ga sauran kasashen turai da su sake kakabawa iran takunkumi da suka ɗage mata a shekarar 2016 kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan irin bakar wahalar da jama'a ke ciki a siriya tun bayan fatattakar 'yan ta'addan isis to me yasa ake ta gargadi ga maniyyatan najeriya da su kiyayi raƙuma idan suka isa saudiya duk raƙuman nan suke rike da cuta da ake kira mescovi wato middle east respiratory virus coronavirus kamar kowace ranar litinin sarfilo hashin gumel na tafi da shirin sana ciki da gaskiya amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kili wani jigo a jam'iyyar democrat a majalisar wakilai ya ce robert mueller zai ba da shaidar da za ta kai ga tsige shugaban amurka donald trump wani wannan wani shugaban ƙasa ne da yake ya take doka hanyoyi shida daga ranar lahadi in ji shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai gerard nadler wanda dawa talabijin fox mula ya shirya zai ba da bahasi a gaban kwamitoci biyu na majalisar wakilai a ranar laraba a kan binciken da aka da ya gudanar a kan ko kwamitin kamfen trump ya yi wani haɗin baki da ƙasar rasha da ta yi katsalandan a zaɓen shugaban ƙasar shekarar 2016 da kuma bincike ko trump ɗin ya yi wa bincike karin tsaye ya kamata mu gabatar ko kuma mu bari mulai gabatar da gaskiya ga amurkawa saboda dole ne gwamnati ta yi wa jama'a lissafi kuma babu wani shugaban ƙasar da ya fi ƙarfin doka in ji nadla a hali da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce zai matsa wa prime minister pakistan imran khan lamba ya taimaka wa ci gaban tattaunawar zaman lafiya a afghanistan idan shugabannin biyu suka hadu a yau litani a fadar white house a wani yunkurin karfafa hulɗan kasashen. pakistan ta shirya tattaunawar zaman lafiya kai tsaye tsakanin washington da kungiyar taliban wanda suke yaƙi da al'umman ƙasar da kuma rundunar ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka a makwabciya afghanistan babban manufar wannan ziyarar ita ce matsawa wato matsawa a karfafa haɗin gwiwa daga pakistan akan ci gaban tattaunawar zaman lafiyar da afghanistan kana a karfafa gwiwan pakistan ta ƙara ƙaimi ko kuma ta ci gaba da ƙoƙari da take yi a cikin wannan lokaci wurin yaƙi da ƙungiyoyin 'yan bindiga da 'yan ta'adda a cikin ƙasarta in ji wani babban jami'in gwamnatin amurka a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa a yau a jiya lahadi cewa wasu mata hudu 'yan majalisar wakilai na democrat da ya caccake su a cikin wannan lokacin ba za su iya nuna wa kasar mu kauna ba ya ce ya kamata ya yi eh, su waɗannan matan su nemi gafara ga amurkawa da isra'ila kan irin mummunar kalaman ƙiyayya da suka faɗa a kan waɗannan ƙasashe biyu trump ya faɗa a wani saƙon twitter cewa matan suna kokari su lalata jam'iyyar democrat amma kuma mutane ne masu rauni da ba su da kariya kana ba za su iya lalata mu da kasar mu ba a cikin 'yan makonnin nan trump ya yi ta matan 'yan majalisa masu ra'ayin kawo sauyi da suka hada da ilhan umar daga jihar minnesota da alexandria ocasio cortez wacce ta fito new york da kuma ayana presley daga massachusetts da kuma rashida tlaib ta jihar michigan inda ya fara cewa su koma kasashensu na asali su gyara matsaloli da suke fama da su kafin su faɗa wa amurka abin da za ta yi dukkaninsu da ya amurkawa ne uku a cikinsu haifafun nan amurka ne sai dai kuma wato umar wacce ta fito ta shigo amurka a matsayin 'yar gudun hijira daga somaliya kafin ta zama ba amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jama'an burtaniya suna kokarin zayyana dabarun kakabawa ta iran ta kunkumi sakamakon kwace jirgin ruwan da kumai wanda ke dauke da tutar burtaniya din kan tekun strait hormuz ta kasar iran kuma za ta nemi sauran kasashen kungiyar tarayyar turai su sake kakabawa iran takunkumai da suka dage mata a shekarar 2016 a matsayin wani bangaren yarjejeniyar dakatar da shirin makaman nukuliya na ƙasar iran din. gwamnatin birtaniya tana fuskantar matsin lamba daga majalisar dokoki ta gaggauta daukar matakin magance taɓarɓarewar hulɗar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu amma kuma ana samun ƙarin sukar lamiri a majalisar akan yadda jirgin dakon mai na birtaniya ba su da kariya a ɓangaren tekun straits wasu 'yan majalisa da sojoji sun ɗora laifi akan firaminista mai barin gado theresa may na ƙin shiga wani aikin haɗin gwiwa na sintiri akan ruwa wanda rundunar sojin ruwan amurka za ta yi wanda amurka ɗin ta kira birtaniya da sauran rundunar sojan ruwa na nahiyar turai su yi aiki tare amma shi majalisar dokokin birtaniya ta downing street sai ta ɗauka idan birtaniya ta amince da shawarar amurka na aiki tare wato tamkar ta amince ne da tsauraran matakan da shugaba donald trump ke niyyar azawa iran in ji wasu jami'an birtaniya da na amurka bangarori da dama a nan amurka sun ci gaba da shan zafin rana da ya biyo bayan wani tsananin zafi da ya hallaka akalla mutane shida lamarin da ya baibaye kasar baki daya sai dai masu hasashen yanayi sun ce akwai alamar wannan tsananin zafin zai zo ƙarshe nan ba daɗewa ba hukumar nazarin yanayi ta ƙasa ta ce akwai sanyi da ya tashi daga tsakiya maso yammacin zuwa gabar tekun gabashin ƙasar kuma zai taimaka wurin samun sauƙin zafin amma kuma dai zai zo ne da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska wanda zai iya jawo ambaliya da iska mai ƙarfi an soke shagulgula a faɗin ƙasar amurka kana wato an ka an soke shagulgula da suka hada da bukukuwa da shagulgulan nishadi da na wasanni a new york dai an yi hasashen zafin zai haura zai aura ma'aunin talatin celsius 36 a jiya lahadi amma kuma za a ji danshin zafin tamkar degree celsius 43.3 a cewar hukumar nazarin yanayi ta kasar da ƙarshe wasu jerin sanarwar da ƙungiyar is ta bayar a kan sababbin larduna da take da iko a kansu a cikin 'yan makonnin nan ya ta da muhawara a kan ko ƙungiyar za ta iya sake farfadowa daga faduwar daulanta da take ikirarin kafawa idan wasu wato inda wasu masu sharhi ke kashedin cewa ƙungiyar za ta iya kafa cibiya kafin daga bisani ta faɗaɗa rassanta a wurare daban-daban a duniya. a lokacin da ya bayyana a watan afrilu bayan shekaru biyar da ya yi yana ɓoye an ga shugaban kungiyar isis abubakar albagadadi a cikin wani hoton bidiyo yana rike da wasu takardu akan kungiyoyi masu alaka da su ciki har da sababbin reshin kungiyar a wani lardin kasar turkiya da na afirka ta tsakiya Baba ya kuma aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce halin da ake ciki a Siriya na daɗa ƙazancewa kuma miliyoyin mutane na ci gaba da fama da ƙarancin kayan jin kai a faɗin ƙasar. Lisa Shilin ta shirya ma muryar Amurka wannan rahoto daga birnin Geneva wanda Daula Salim ta karanta. Aikin wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Siriya Najat Rochdi shine kula da halin jin kai da ake ciki a ƙasar. Ta ce halin da ake ciki a wannan ƙasar wadda ta shafe shekaru sama da takwas tana gwabza yaƙi na da ban tsoro tana mai kira ga al'ummar duniya da ta kare tare da tallafa ma farar hula da ke fuskantar barazana waɗanda ba su ma da ɗan kayan masarufin da zai raya su. Ta ce mutane kimanin miliyan sha ɗaya da dubu ɗari bakwai na buƙatar tallafin kayan jin ƙai kuma wajen miliyan biyar na cikin tsananin rashi. Ta ce abin ya mafi muni ga wasu fararen hula da suka kwashe wata guda a tsakiyar musayar wuta da aka yi ta yi tsakanin sojojin gwamnati da dakarun 'yan tawaye a yankin Idli da ke arewa maso yammacin Siriya. mai magana da yawunta jennifer penton ta ce farar hula akalla 350 aka kashe sannan kuma wasu sama da dubu ɗari uku da talatin sun rasa mahallansu. Ta ce wasu mutane kimanin miliyan uku na fuskantar takamamman haɗari. Tana mai cewa sun makale a yankin da ake tafka yaƙi don haka makomarsu na ga Allah na ga ɓangarorin biyu da ke gwabza yaƙi saboda ba su da yadda za su tsira. Civilian infrastructure continues to be damaged and destroyed. Protection of civilian remains our foremost concern. Ana ci gaba da lalatawa da kuma ruguza madafun rayuwa babban abin da ke gabanmu shine kare farar hula. Farar hula masu yawan gaske na mutuwa. Yakar 'yan ta'adda bai zama uzuri ga kowa ne ya kasa sauke nauyin da ya rataya a wuyansa a matakin dokar ƙasa da ƙasa ba. Kuma muna ci gaba da kiran dukkan ɓangarorin da su mutunta yarjejeniyar da aka cimma. don kawo kwanciyar hankali. Fento ta ce al'amarin na ci gaba da fin karfin mutane wajen dubu saba'in da ke zama a sansanin alhol mai cike da kazanta da kuma cunkoso a arewa maso gabashin Siriya. Waɗannan mutanen sun gudu ne zuwa alhol tun bayan da gwamnatin Siriya ta kwace Dar wuri na ƙarshe da ya rage a hannun tsatsaurar ƙungiyar nan ta ISIS. Akasarin mutanen da ke wannan sansanin mata da yara ne. 'yan asalin Siriya da Iraki. Mutanen na kunshe da iyalai wajen dubu goma sha ɗaya da ake zargin na mayakan ISIS ne daga ƙasashe da dama. ƙasashen su na jan ƙafa wajen dawowa da su saboda a hukunta mayakan ISIS. zai kasance mayuwancin abu gare su kuma zai haɗa su rigima da 'yan ƙasa. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da sauran cibiyoyi na kira ga kasashe da su mai da mutanensu gida waɗanda suka hada da yara kimanin dubu ishirin da tara da mayakan isis suka haifa suna masu jaddada cewa yaran ba su da laifin komai hasali masu wahal da su aka yi a wannan mummunan yaƙi ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin ƙai ya ba da rahoton kwasar wasu yara zuwa kasashensu a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata. To amma ofishin ya kara da cewa har yanzu akwai wasu dubbai a alhol kuma suna fuskantar makoma mara tabbas. To Allah ya kawo sauki kuma a gaida daula. Daga Siriya kuma bari mu kada Najeriya inda a ci gaba da faɗakar da muni ta yadda aikin hajjinsu zai kasance ba wata mishkila. ake ta shawartar su da su kiyaye hulɗa da raƙuma barkatai kuma su tabbatar su kansu ba su kai wata cuta ba a ƙasa mai tsarki nasir adamu ilkaya Gari ka Hukumar lafiya a Saudiya ta kawo sabon tsari bana da ya sanya zama wajibi ta su nuna shaidar rigakafi na cutar shan inna da agana daga duk alazan da za su fito daga kasashe da ake samun irin wannan ciwo. Ko dai da yake an magance cutar agana ma shekaru da dama da suka wuce. Tsarin da ya biyo bayan sabbin matakai ne na lafiya daga hukumar lafiya ta duniya WHO. Dama alazan kan tafi da katin shaidar rigakafi na cutukan da kan ratsa kan iyaka da ake kira yellow kati ko yellow cat a turance da akan cusa cikin fasfo din alhazan. A takardar manema labaru daga jami'ar labarun hukumar alhazan Najeriya na hakon Hajiya Fatima Sanda Usara, ma'aikatar lafiyar ta Saudiya ta kuma shawarci alhazan da su kaucewa haɗuwa kai tsaye da dabbobi musamman ma dai raƙuma. Me zai faru ne in mutum ya je wajen raƙuma? Jagorar likitocin alhazai Dr. Ibrahim Kana ya yi ƙarin bayani. Na lura da haka wasu alhazan na musamman da karambani. Sai ga alhaji ya je shi abokan ya tashi daga gidan shi je haram ya dawo shi ma bai dan je ziyara cikin gari zuwa irin su ayyukan nan zuwa su daji ya je ga raƙumi. Duk raƙuman nan suke rike da cuta da ake kira mers wato middle east respiratory virus coronavirus su wannan raƙuman suke da wannan ba dan adam ba sai ka je ka hada kanka da wannan raƙuman to ka kama da wannan cutar me zai kai ga alhaji zuwa wai gurin raƙumai yadda su ma ƙasan saudiya suka yi ba abin da zai hada alhaji da raƙumi sai dai alhaji mai karambani wannan ya sanya ba da shawarin amfani da kariyar hanci a wajen zirga-zirga da zai rage fargabar yaduwar wata cuta daga atishawa ko tari shugaban hukumar alhazan najeriya abdullahi muktar ya ce ya yi garan bawul ga tawagar jami'an lafiyar alhazan misali wata rana mun ɗabi ma'aikata mun tafi rangadin mun ziyarci kasashe daban-daban mu nazarin yadda suke tafiyar da aikin hajjin su muka je pakistan pakistan suna da alhazai dubu dari biyu da hamsin amma ma'aikatan kiwon lafiyar su gaba daya dari hudu da hamsin mu shekarar najeriya muna da alhazai dubu sittin da biyar jami'an kiwon lafiya daga jihohi da tarayya mun kai mutum kusan dubu biyu akwai hankali gwamnatin jiha ta kashe kuɗi na tarayya ta kashe kuɗi kada aka ce a'a dole akwai gyara a yau aka waye gari gaba daya da gwamnatin tarayya da na jiha in ka tara ma'aikatan kiwon lafiyan da za su tafi aikin haji ba mu wuce mu 350 ba wanda da kawai ana tafiya ne irin abin da na bello badin ko kaga su ma dole su kalli mutum a matsayin bahagu shi ma da harkan kiwon lafiyan ai ba wanda yake kula a ce ni a'a in likita ne kai a zo sai an tantance ka sai ka kawo shaidan kai likita ne ko nas ne sai ka kawo shaida in da ina son yar hikaya saboda abokina ne kawai na rasa inda zan maka sunanka sai in sa sunanka a cikin su ba da magani kawai a liƙa maka famasi yanzu aka zo aka ce a tantance ba gare irin wannan tantancewa ne ba aka gano likitan adama wanda yake likitan bogi ne kwanan nan a tantancewan bana sannan ga kasashe masu zazzabin zika da wani sauro ke haddasawa an buƙace su su kaucewa duk wani yanayin da za su gamu da sauro saudiya na bukatar duk mani ya ci ya samu rigakafi daga mura mai zafi kwana goma gabanin tafiya aikin hajji an ba da wani umarnin fesa magani ga duk hanyoyin da alhazai daga kasashe masu wata cuta za su bi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru, yanzu kun bari mu koma gefe guda Safiru Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. idan masu sauraron shirin ciki da gaskiya za su tuna tun watan yulin shekarar ta gabata ta 2018 ne wannan fili ya fara kawo muku batun takaddamar da ke wakana akan filayen noma da gonaki tsakanin gwamnatin jihar jigawa da al'ummomin ta na yankunan ƙananan hukumomin gagarawa silatan karkar da garki da kuma taura tun kimanin shekaru hudu ko biyar ne al'ummomin yankunan suke zargin gwamnatin jihar Jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu da filayensu masu faɗin marabba'in hekta dubu goma sha hudu. Wanda ta mika su ga kamfanin wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar China da ake kira Mustali domin kafa 'yan masana'antar sarrafa rake. Duk da yake dai an tsara cewa kamfanin zai biya diya ga dukkan masu gonaki da filayen da wannan aiki zai shafa. To sai da jama'ar yankunan sun zargi gwamnati da haɗa baki da kamfanin mustali domin kwace musu gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni a baya wannan fili ya kamo korafe-korafen su mutanen da wannan aiki ya shafa har ko muka kawo muku ɓangaren gwamnatin jihar kan wannan aiki da suka saka a gaba kasancewar wani ci gaba da aka samu kan wannan takaddama ne ya sa wannan fili ya waiwayi wannan batu ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. To kamar yadda gwamnatin jihar Jigawa ta ce babu gudu babu ja da baya akan wannan aiki na Mastali. Haka zalika su kansu al'ummomin da wannan lamari ya shafa sun yi tsayin daka suna cewa za su yi amfani da dukkan damar da suke da ita wajen ganin gwamnati ba ta yi musu karfa-karfa ta kwace musu gidaje da gonaki da kuma filaye ba. Wanda hakan ya sa da taimakon wasu lauyoyi suka shigar da kara kotu. Kuma wata babbar kotun jiha da ta yi zamanta a garin Gumel ta bayar da umarnin a dakatar da duk ayyukan da ake a gonakin har sai kotun ta gama sauraron karan lamarin da ya sa su al'ummomin da lauyoyin da suka shigar da karan ke ɗauka a matsayin wani babban ci gaba kamar yadda za ku ji a wannan hira da muhammad ibrahim kwari ya yi da jagoran lauyoyin dr nasir adamu aliyu ita shari'ar misali mutanen gagara shari'a ce ta shafi garuruwa da yawa akalla ba gasar na ganin za a kai kan mutane dubu kamar uku watakila gaba daya wanda abin ya shafa misali ko samawa to amma ka san asali mutane 22 ne suka shigar da kara a madadin gaba al'ummar to amma da yake kasan madadin mutane fiye da dubu uku yawa to kuma shi kasan tsari na aiki na lauya komai akwai yadda ake yinsa akwai matakinsa bisa haka ne bayan da muka karbi karar wato ba muka fara da farko amma daga muka karba sai muka ga cewa ya kamata mu duba yadda aka shigar da karar da yadda yanayin take domin a yi nasara sai muka ga cewa mun koma bisa ka'ida ka'ida shine duk mutumin da ya mallaki guri ba gado ba alaka ba dangantaka ba musharaka to ba zai yi wani ya zo shiga masa da kara ba domin ma'ana a doka bai san asali da tarihinsa ba bisa haka sai muka juya muka auna muka tattauna da mutanen muka ga cewa shi eh, wanne ne daga ciki za mu fara to shine sai muka samu wani mutane goma sha uku wanda yake ya shafi kamar kuma ce zuciyar aikin bisa haka sai muka fara kamar shara fage ce wannan idan ka ce zuciyar aikin me kake nufi a ma'ana cewa misali aiki ne da su inda aka ba wa gurin wanda suke ce an kwaci gurin su an ba su wayannan chinese ma'ana inda suka fara aikin ma'ana wato kamar ginshiki na aiki misali kaga ai ko ina ne sai ka fara saka wato foundation ko to misali daga daidai inda muke ganin muka kama wannan kan mun kama foundation din shi ne wanda za su kafa ofisoshi da wurin eh. adana kayi la'alla haka ne domin a cikin ma ina gana akwai inda aka gina wato babban gudauki aji kaya wato store warehouse kenan mm. so to wa'ina daga cikin mutane goma sha uku nan wasu a cikin su aji hada suke wadda kuma a rarraba suke to wa'annan su ne wa'anda muka fara da su a madadin misali wa'annan ah, mutane da suke da korafi don haka mutum goma sha uku nan kowa yana wakiltar kansa ne amma ba sauran al'umma ba e eh, kowane kansa yake wakilta da gonarsa amma a ciki ma koyan da ke kan mutum uku ne ko hudu suka shigar da ɗaya domin yan gida ɗaya ne ko kuma suna da eh, gado mai eh, alaka saboda haka waɗannan kowanne iyaka gonakin su ke fada wani za ka ga ba wai gona ɗaya ce ba gona ce a can da nan da can aka haɗe so aka shigar da kara kaga da duk tasa ce sai aka shiga ta a wuri daya amma ba zai yi misali mu ɗauko wancan gidan malam liman da gidan misali eh, eh, da gaci ba a ce mu haɗa su mu shigar da kara so aka kowane tasa yake yi shi sa iyakansa ya faɗa da kuma abin da ke cikin gonarsa. don haka wato shari'a watakila a tsari na shari'a an yi la'akari da yadda kowa ya mallaka kila wani gada ya yi wani saya ya wani kuma watakila kyauta aka bashi? Gaskiya ne kamar daga cikin waɗannan mutane goma sha uku da suka shigar da ƙara waɗanda kotu ta ba da umarni cewa bas su kada a kore su gurinsu har sai an yanke hukunci a cikinsu ina ganin mutum ɗaya shine kawai wanda ya. sauran mutanen gaba ɗayan su aka ga ko wani sama da shekara ɗari biyu da hamsin suka gada wani kakanninsa sa suka yi sare gurin wani wani bulama ne ba kakansa kakansa ya ba babansa babansa ya gada wani kuma a mahaifiyar su je ta gada ita wata hanya na ta iyayen shi ma ya gada a gurin gurinta so kaga kowane da yanda ya mallaki nasa gurin. wai tartibi ya ɗan da kai baya da kuka je kotu a madadin waɗannan mutane goma sha uku daga cikin ɗaru wato dubban mutane dubu goma sha uku na mutanen gagarawa dinnan me kuka nema a wurin kotu dangane da wannan batu na gonakansu abin da muka nema a wurin kotu shine na ɗaya kotu ta ce misali ta yi hukunci kan cewa an kutsa filinsu ba bisa ka'ida ba wannan shi na farko tuku idan kotu ta zama haka cewa an kutsa bisa ka'ida sannan kotu ta ce an karbe gurinsu ba tare da ka'ida da doka ta tara ta bayar ba ta ce abi na uku cewa kotu ta ce an karbe gurinsu ba tare da an ba su takarda ba kuma hannu da hannu haka doka ta ce ba sabanin inda suka ci sun kai wani gidan wannan yau na sa na muka ce kotu ta fidda su su nan chinese da suke ciki su ta fidda su sannan kuma kotu ta sa dan biya su kudin wahala domin yanzu gaba ɗayan su a wannan lokacin da aka tabar zaɗin nan ba wanda yake noma gurin sa saboda an riga an nike gurin an karbe an hana su shiga so wannan shine abin da sa'an muka ce kotu duk abin da zai adalci kuma ta yi a ciki shine abin da muka nema na to yanzu gashi da aka shari'a tsawon watakila watanni biyar ko wani abu mai kama da haka an ba da wannan ko oda da ake ambatawa tartibi shi alkali me ya ce abin da alkali ya ce mun zo gabansa mun nemi da cewa lalle a umarci waɗannan mutane su dakata su fita a gurin nan tukun ga waɗannan mutane da suka kara har sai an gama sauraron karar na idan kotu cikin adalci ta ga cewa abin da aka yi an bi ka'ida to shikenan ko kotu eh wato su daga kara kenan in kuma kotu ta ce a'a abin da aka musu ya saba ka'ida saboda kaga dole waɗannan mutane su fita daga gurin sai dai in su ma suna su ɗauka amma fa abin da ko take ta ne ita a iya nazarin ta yanzu tun da yake da mutum ba wanda yake cakkacewa mutanen su suka kara su a kwaci kuma ko da su inda muka kara din daga gwamnatin da su su kamfanin su mutanen china ba wanda ya ce ƙarya ne mutanen ba su ba ne abinda duka suke cewa da kanin gwamnati da su mutanen nan an biya su kuɗin ranko sannan kuma an kawo ne saboda ci gaba sai ko ta ce to tunda mutane suna da wani takaddama sana da ja abin da muke cewa shine ku saurara kar ku karba musu gurinsu ku bas ci gaba da amfani da gurinsu mu zo mu gani ma'ana yawa mu mu kawo shaida cewa an kwace musu guri ba abu ka'ida ba sa'annan gwamnati kuma ta kawo shaida cewa a'a da ta karbi gudun nan ta bi ka'ida sa'annan kuma ta ba su sannan kuma gwamnati kawo shaidar cewa wannan guri da kawo ta karbe ne bisa dokar cewa wato dan al'umma mana public interest ko muna cewa ko a karbi kayan mutum a ba wa kamfani da zai ci riba shine abin da doka take nufi ko kuma a'a sai idan za a yi kamar makaranta ko kuma wani tsari wanda yake zai amfani al'umma ko shi ne wannan shi da abin da muke so ko tabbatar mana kuma mu abu na gida shine da doka ta ce ba za a karbi kuɗin mutum a wurin mutum ba har sai an kira shi an ba shi takarda hannu da hannu ba wanda sai hannu gwamnati takardar wurin mutum amma doka ta ce sai an bi ka'ida to shine abin da muke cewa ka'idar shine sai in abin da zai amfani al'umma kamar makaranta daga ambata ko na mai kama da banda wannan kadai ko da za ka karbi gurin mutum zai amfani al'umma a ce asibiti ma za ka yi a cikin garin su ai kaga dai karshe ke na makaranta sai sai kotu kotun koli ta ce kafin kai mutum wannan sai ka sanar da shi a rubuce kuma ka ba shi ba ka ba wani ba ka kai eh, hannu da hannu ka je gidansa ko inda yake sana'a ko inda aka san dai wani adireshi ne nasu tartibi sai a ce masa malam wane ga takardar gwamnati na sanar da kai cewa za ta karbe wannan guri za ta amfani da shi da al'umma ko amma za a ka zo za a yi maganar yadda za a yi ranko idan akwai lalle a akwai kanya akwai waye mutumin ƙauye da mai gona abin da zai kenan da bino da sauransu da dorawa ko kuka sai a auna sai a gani sai a kirga sai a biya bisa wannan hakki sai kuma kowane wani ne wani guri ta to ga wannan guri ko karba in akwai gini a ciki sai gwamnati auna ginin ta yi kiyasi valuation kenan ko in ta yi kiyasi sai kuma ta ci to ga abin da muka yi kiyasi na hukuma hukuma na hukuma ma'ana ai kaga kamata ake dauka ita abu ne wato ta yar tsaka tsaki ba ruwanta da kowa to shine abin da doka ta tanda To idan Allah kai mako mai zuwa za ku ji abin da wasu daga cikin waɗanda wannan aiki ya shafa ke cewa kan wannan hukunci na kotu. yanzu amadadin mahmud ibrahim kwari wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku nisar fili hashin gumel cewa mu kasance lafiya To a gaishe ka yanzu kuma ga Baba Yakubu Iri ya dawo da labaran duniya amman fa a takaice. To wani jigo a jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ya ce Robert Mueller zai ba da muhimmiyar shaida da za ta kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ya ce wannan wani shugaban ƙasa ne da ya take doka hasau shida daga ranar Lahadi in ji shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai Gerard Nadler yana faɗawa talbijin Fox. A hali da ake ji kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai matsawa prime minister pakistan imran khan lamba ya taimaka wurin ci gaban tattaunawar zaman lafiya a afghanistan idan shugabannin biyu suka haɗu a yau litinin a fadar white house a wani yunkurin karfafa hulɗar wato hulɗa tsakanin kasashen. pakistan ta shirya tattaunawa zaman lafiya kai tsaye tsakanin washington da kungiyar taliban da suke yaƙi da al'umman ƙasar da kuma rundunar ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka a makwabciya afghanistan To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi babba yaku makeri da ya karanta mana labaran duniya da salaman abu da ya haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin jimmy cook ni ibrahim kalmu garba ke cewa sai kuma da hantsi.